shi mai isko yana yin wani abin da ya kamata wanda duka bayanan da muka gani da abin da muka gani ayyukan da ya taɓa yi wannan kammala gaskiya sun yi daidai da tsarin da muke bukata kuma da shi ya ba mu ƙarfin gwiwa na mai abin da ya kamata ya Allah su yarda. Da yake yi wa manema labarai karin haske kan abin da ya gane wa idanunsa bayan ziyarar ta gani da ido. Shugaban kwamitin harkokin muhalli na majalisar wakilai Honorable Aminu Jaji ya ce gwamnatin jihar gombe ta cancanci yabo kan irin gagarumin ayyukan kiyaye lalacewar muhalli da take a jihar jaji ya ce jihar gombe ce ta farko da kwamitinsa ya ziyarta wacce kuma ya ga yunkurin da gwamnati ke yi a aikace wajen kiyaye matsalolin muhalli da suka hada da ambaliyar ruwa da kwararowar hamada da zaizayar kasa abin da ya ce ya karfafa gwiwar kwamitin wajen tallafawa jihar. cikin ziyarce-ziyarce da muke yi yau muka zuwa wannan jiha ta gombe kuma abin da muka gani a ƙasa mun ga cewa akwai matsalolin duk da dai shi gwamnan wannan jiha ya yi hoɓɓasa na ganin cewa an yi maganin wannan matsalolin abin da ya ba mu sha'awa shine wannan ziyara muna ganin cewa mahi yawancin wasu wurare za ka ga cewa ba su yi irin ma abin da shi ya zo ya ba wannan ya ba mu ƙarfin gwiwa sosai na ganin cewa ko nawa aka yi kuma ko nawa aka taimaka ma jihar gombe da shi a matsayin irin wannan gudunmuwa ta karfafa gwiwa za ta taimaka wurin maganin waɗannan matsalolin mun ga abubuwa da dama da ma abubuwan da suke kawo wannan ita matsala din na zaizayar ƙasa wanda za mu yi kokari da sauran hukumomin da suke da alaka da wannan muka cewa an yi maganin wannan abun babban dai abun da mu muka ji ba daɗi shine ya zan cewa shi mu isko yana yin wani abun da ya kamata wanda duka bayanan da muka gani da abun da magani da ma'aikatan da ya taɓa yi wannan hakamala gaskiya sun yi daidai da tsarin da muke bukata kuma da shi ya ba mu karfin gwiwa na yi abin da ya kamata ya Allah ya a jawabinsa gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya ya jinjina wa kwamitin kan ziyarar da suka kai jihar yana mai shan alwashin yin aiki da su wajen shawo kan matsalolin muhalli da jihar Gombe ke fama da su Inuwa wanda ya ce jihar Gombe na da kwarurruka sama da 200 da ke barazana ga al'ummomin jihar da dukiyoyinsu ya ce gwamnatinsa ta dukufa wajen ɗaure kwarurruka da shuka miliyoyin bishiyoyi don shawo kan matsalar da ta daɗe tana addabar jihar kwamitin majalisar ta wakilan da kafin barinsa gombe ya ba wa gwamnan tabbacin samun tallafin magance matsalolin muhalli ta hanyar hukumomi da cibiyoyin da ke kula da sha'anin muhalli na gwamnatin tarayya daga gombe hassan lawan koli wtv